kimanin mutum dubu arba'in ne ake hasashen sun wa gidajensu daga arewa maso gabacin tarayyar najeriya inda ke fama da tashe-tashen hankula tare da kwarara zuwa wasu ƙauyuka sama da biyar da ke yankin difa kudu maso gabacin jamhuriyar nijar mai makwabtaka da jihohin da ke fama da tashe-tashen hankula ire-iren na 'yan boko haram a tarayyar najeriya